الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar muna cikin badan azumi a kuma muna cikin bayani akan abin ke tabbatar da wata shine ko to malam yayi magana akan waɗanda in suka ci aka ce su rama su yi kafara sai da tawili wanda yake karibi sai an kai kauli to to sai ma ce la bi jane la bi jane wata ba ya tabbata da lissahin munajjan wanda yake mai bugun tauraro ko da ga ranka kana ganin abin da faɗi gaskiya na in dai da misali ne na tuwata bai tabbata eh? a sahi ake duk nufa batar la kun ga ta hanku shi da sai na mana usman muna tare da kuwa ko da ya abu ga zuciyarka kana ganin a gaskiya na wata bai tabbata da kaulin jini. lisahi na masu bugun tauraro cewa fasali kaza ya kama abu kaza ya kama yau kwana kaza don haka ga abin da an kasa wata tsaya to ba amfani da wannan ko da ya auku cikin zuciyarka gaggarcin magana ce domin annabi ya ce man daga kahina aw arrafar aw munajjaman fa fara ma anzala ala muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu aha wa alaikum salam Eh? abu ala wadda an ka samu wadda an ka ce ana iya sata don don a gani in wata ya ce ya za a gane da girma eh wannan daban amma kuma ita ma ba ta tabbatar da wata sai ya tabbata awo ala ɗaya ta amma ba a yi jingina gani ta sai da jingina gani sabi da kuma gani hmm. wala ya hudu mun faribin bishan wale can ba mai magana wanda ya ga watan ramadan shi ɗaya ba to suna da bambanci ganin na kai ɗai dole ka yi azumi kuma ka shan ruwa to amma mun faridun wanda ya kaɗaitu matsayi ne na shi kaɗai walin da ganin watan shawwal wala yi muna tare da kuwa mutum na an yi azumi 29 sai ta bakin daji sai ga watan shawwal sauran duniya duk an dubi wasu nan ba a gane ba amma shi ga shi Allah ya gwada mai shi to yawa ya sahiya yana mai cin abinci yau sallah ko alama an ka ce to inda bai ci inda ya zai iya ci ana gani ne mala ya ce walau amina zuhura ko da ya amince ma rashin bayyana ci ne ga mutane to ba zai ci ba domin sun zulmuru a tukannas da wani ya ga yana cin abinci wasu na ɗauke da abinci a ce ai wani fasiki dan nan ya samu lama a ya gama rayuwa ce tanzil murafika ɗan da mutunci kamar tsan rayuwa na alhali ku abin gaba gaskiya na ya ganai tabbas na ramadana ya hita a shawala ya hita amma ba a yadda ba in ka ji an ce an yadda ci illa bi bihe. sai da wani al'amari wanda ya halatta mai ci kamar yana mata yana bisa ga hanya sai ga watan shawwal bai isa kawowa gida ba kamin kito albijiri sai da sahiya ta waye da hantsi ya iso gida ko da ya iso gida ci ya yi gare domin ba hina to shi yana cin abinci mutane na ganin eh wane ya dawo da wurin tahiya dama ya halatta ga ta ci abinci yana ci abinci ne don yana matahi sauran wuni ne na yaka cikawa shi kuwa yana cin abinci don yau sallah illa bin bihi muna tare da kuwa to nan waɗanda abubuwa da an ka ambata idan ya bayyanar da ci an gane ya ci to in mutum na wanda an kasancewa yana iya keta ma shari'a to abin da an kace a mai ladabi saboda ya fasita sai a kame shi a kai kurkuku ko bakwai guda ko a mai kurahu ko da bulala talatin don mi don gobe kan wani ga jawahir rodin nan wala ya mutu mun faridin bir uyati hilal shawwal walau amina zuhur ay ta haƙaƙa adam zuhuri fi irhilin nas khawfan kaga ne tawwa na'am fayubtaku wa zuhur amri fayubtaku sai a fata tashi ai mai ladabi kajiya ba hirzul ird tsare mutunci wajibun wajibi na kan duk inda kaka iya bari mutunci sai tuɗi duk inda za ka iya bari abin nan kamar yadda ba kaka kare rayuwarka haka ya kamata kare yanzu ka sun mu zo karatu wajen Eh. kashi ba kowa labari in ya ci bayani a yi mai wa'azi a tsananta mai wa'azi in sa na zahira salahi amma in ya zama mutumin kirki na in ba mutumin kirki na ba wa a yi mai ladabi to ya ya kasa ke na ai to kun ji abin da an daidai to mu zo ga shi nan ga wata gaba nan gaba awo ko وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بوجوب المغالب بشاهد تردد شو هديد كده تويرنه وفي تلفيق شاهد أوله a cikin riskar da wanda ya ba da shi da farkon ganin ramadana ya zo ya gidan sarki ya zo gura alƙalai ce Allah ya taimake ka ya ce na ga wata ka ga wata ya ce eh, na ga wata amma ban da shi ba a samu wani ba ana tabbatar da ganin wata da mutum guda li'akara ana iya ji ana iya riskar da shi li'akara akirahu ga wani can ƙarshen wata ba a yadda da ganin wata ne ba sai an ka ɗauki azumi ana azumi ana azumi an hafai kwana 28 sai wani ya zo Allah ya taimake ka ga wata muna tare da kuwa to tsakanin ganin wancan da ganin wan kwana nawa akwai a ah, kwanuka nawa akwai tara. 29 tara. to wai ana iya ɗaukar shaidar wanga ta ƙarshe a yi ilhaƙinta da shaidar wancan na farko da ba yarda da shi ba a ce an samu misalin shaida kenan ramadan ya tsaya sun sun kaci kwana guda yanzu kuma da an kace an ga wanga shawwal ya tsaya don haka sai an ka azumi guda tsallaka ayat taraddud da adam na sulbuta kaddini to wazo wa fi luzumihi a cikin lizintawa ta yi wato kenan a lizinta ya azumi da wa ba luzumin yake ba akwai hawa na ɗan lamiri ba shin wai a cikin lizinta ba shi ɗan mazaba malikiya ɗiɗi na yana koma ma shi fahimta mazaba maliki shin a cikin lizinta mishi ya azumi bi hukumin mukhalifi da hukuncin alƙalin da ya saba ma masaba malik waɗanda ke ba da abin nan tabbacin cewa wata ya tsaya da shi da guda kamar shafi'awa a yan tarar dubu da adam da sun takaddimi na kamar idan kana cikin ƙasar da kuna da unguwa ko kuna da wuri wanda kuna bin masaba malik sai an ka samu alƙali ya yanke hukuncin cewa an ga wata da shi da mutum guda shi wato lallai azumi ya rubuta gare ka domin kai kana biyar da masa balik wanda ba wata zai tabbata sai da ke rubuci ko ku a kana saurarawa tunda shore guda kai da kai lissafi gare ka ba to shi an kai tare da ya da minasul na ai wata su kan kunta ai shi ne an ka ba nan ƙasa an gace to waye kamata a sake zan shi sanar da al'umma ganin wata in ya faɗa murya guda ga musulmi a ɗauka ai ba son sun kai sama da abokan mahmudu gumi da cewa sai an kasa sarki musulmi ai zaman da sun kai na malami arba'in da tara na ƙasar nan a kaduna an wannan mitin ina jin na zama da littafin nan wanda da suna na su duka da sadda an sai magana yadda za a tsaida za a tashi zuwa aikin hajji domin sallah ta bar zaman mutane ranku to mutai karatu eh eh eh eh

ya ali direktu tu don an ga wata yamma abin nan ina da gani gabas to zai hana a ga wata yamma in yamma ya in zai ta domin sai to alijir naharar na yanzu kamar yanzu ana cikin azumi yau ishirin da tara sai ka tada kanka sai ka ga wata za ka ce a ko da mutanen muna azumi a shi wata ya hita a lilƙabilatina sai da wuce da wanga azumi a kai shi na ya an jima to haka nan wancan da inda ake na naharan menene naharan ke to almiji zuwa haɗin rana saboda haka ashe kenan can da ake magana cikin tafsiri wa yastatiru laylatayn in kana ash-shahru 30 yawman wa laylatan in kana 29 yawman wannan da ake magana a kai in bai kwana talatin zai ɓoyi dare biyu in bai kwana ishirin zai ɓoyi dare guda to wannan magana da aka yi magana ce wata shahi matsalar misali ba matsalar ta shahi a kamci ba domin da wata ya kai ishirin da bakwai da ya kai ishirin da bakwai bai ta daidai sanda ya zai ta alaji ya keto tun da haka na ce na wanda muna sun wuce karatu amsaka mutane sun kwanta ba su ci abinci ba an yi an yi sauraron wata ganin ramadana wata ramadana ba a gan shi ba ana nan da ranar kawai alaji da ya keto ta wata ya tabbata to amsaka kuwa shi kayan baki ne da wanda ya karshe abinci to in kuma ya zama an ce kowa ya tara baki nai sai wani ya zama ya tara bakin ba sai ci gaba da cin abinci to ya kafara in ya ce da mota mota ramadana domin cin abinci bayan an ce an gane ke da mota na saboda haka zai yi kafara bayan ranka guda. Kuma zo karatu mana. wa’in gayyama wa lami wa fasa diya ta huwa mu shakki amma wasi ma’aratan wata ɗauwa’an waka ba’an waka faratan wani nazarin sadafa lalik siyaɗi ya an karu yamma dami da balge dami da kura dami da girgije dami da hadari dami da abin da ake cewa sai ya hau kusa a sallar isha'i shafaki eh, shafaki ba a ga wata ba to in fa ya ta wace ake cewa mushaki mun gane mushaki ko ran 29 a rufe yamma duka ba a ji labarin wani wata kuwa ba to sahiya ta waye ita ake cewa mushaki to yi mu shaki haramun na uban kasim ya hada azumi ranar yi mu shakki to amma ha yi ma'adatan wanda ya saba da azumi a tunin da ranar alhamis ya yi abinai yi dace da ranar wanda ta azumin ta ɗauki ta azumi na ta ɗauki zai yi amma da la'adatin ya ce ka gobe na abin ta ɗauki to ya abinai mai azumin ranko ya abinai ya azumin ran rankuwa ko kafarar abin nan da sauransu ya yabi ne haka na alwashi da ya ce zai yi azumi rana kaza da ya halba sai daidai da wannan ranar to shi ma ya abi ne la lihtiyadin amma ba ya azumi da wayewa wai ko da an gauta ya daidai zuwa da bara awo wani riba imsakuhu an so kare baki na yi shi mukallafi gabarin cin abinci ne ta haƙaƙa don ya tabbatar da cewa shi an ga wata ko kuma ba ga wata ba ibdari akai yau mushrik a'a wannan ba so ya kaya baki ne ba an ce an ga wata amma ana can ana tattaunawa da sun kace sun ga watan wai kaya baki ne a gaba tafiya. ba don wannan an kake kaya bakinsa ba mutan shi wannan ko ko don gushewa uzuri wanda abu bai faso ba don gushewa uzuri wanda ya halatta mai ci muna tare da kuwa su wannan ba so ba amma kuma mubahil lahu mubahil lahu fi'lin wanda ya halatta mai ci ma a ilimin da ramadana ko tare da zan cewa cikin ramadana ake ha ah? ni na na ya halatta mai ta da sanin cikin ramadana ake kaman ruwa ta kan matsayin matsalin cewa da shagani in bai ci abinci ba shi mutuwa to sai ya ci kamar wanda ya na hau sai ya ci abinci wada uzaujatin dahurat mm. eh nan da suka mutum tambaya yi cewa ina na ya halatta mutum ya tafi iyali da rana cikin ramadana to shi na ce wani kadimin ya samu ga wanda ya dawo da wurin tafiya ko da ya dawo wani daidai da mata ta haila ta kuta tsarki ran nan ko wani kadimin ya samu ga wanda ya dawo da wurin tafiya wadda wasu take zan su mata ta daura ta tsarki da rana hmm. cikin azumi ya halatta ga wuce abinci haka nan kuma an soka mai harshe ne gabarin sokanan magana an so gaugawacci yan an kashe rana ta faɗi mutum shi buɗe baki maza maza ka a yi jikin sai dubu ya shigo sai dubu ya shigo in dubu ya shigo ka yi ne an so kirin sauro kada a yi sauro da daddare don al'adar huduta wasu omon bai safari an so azumi cikin tafiya wa an ta sumu khairun lakum an halatta ka ce amma dai ka yazu yahi na ji wani malami na ta ce in ka kwana ka tashi gida a yi ma za yanka a gyara ma abincin ka a baka sai ka ci sannan ka yi ta ni ce ya hari min fito laki ni ce Allah na cewa ana safari shi gona ta ka tashi gida a yi ma matsinga awa ala ta wani Allah ce a da ta arabiya ya ka ce ala yana nuna da kayi za ka dole sai an shiga cikin tafiya to mu je karatu ko da ya san shiga ce bayan ce to alhijiri ko awo an so abu ne ranar arfa amma yan bai haji amma mai haji makarufi da ya zuwa ranar arfa an so azumin asar zai kwana goma na zulhijja an so azumin ashura a kwana na goma ga watan al-muharram an so azumin kwana tara ga watan al-muharram an so azumin muharram duka wa rajabin wa shabana wa rajabin to ahli da an so azumin an so azumin rajab in garma ya san salifa eh garma ya san sani ba babu hadisi ga ingantacce wanda ya zo ga azumci rajab duka karanta jawahiru karanta jawahiru ban gane shi ba nifa in kun gane ku karanta mana eh. na'am يصله للهجة لو قال المصنف والمحرم ما شاء الله yake da dai musannifu ya ce wal muharram wa sha'ban in garma ya san sani ba saboda haka littafi da mai sharhi ne kamar mahauci da akuya in mahauci ya aza kwano ne ga kai ya samu a ta giya ya rike giya ta ta sama kasuwa ta yi yi yuka na cikin kwano kana akai kasuwa akwai a atati da ranta ko ga ta yi mulmulalla da ranta da komi to ka ta yi gaba shi awa uku ka ta yi ka yin da an kai mata nan za ka yin ta nan kai na can ƙahu na can hanji na can daban kai har asusuwa yana da shi daban ko ba kana kai ba to haka litta yake da mai ne saboda haka duk abin da ka gani ka ga an suru to kama bakin ka ko ba gane ba don haka hadisi wanda ke inganta a yi hujja da shi akan azumta rajab duka ko a yi ba'arin rajab to bai kingo ba amma duk waɗansu azumar da kaji an yi magana sun ta ji an ce akwai wata magana ciki adalla su Allah ya ganar da muwa ana ɗanyi ana ɗanyi ana ɗanyi eh wanda ya ce haramun na shi ma in garma ya san sarifa ai akwai hadisan da suka ce ana yi amma ba su kai matsayin a hujjar su ba ba cewa ya babu ba kun fahimce ni kina da hadisun jimina awo amma abu da sami ba su yi ba ne amma ba za a ila ya amfani da shi ya fara ya ana amfani da kuma kwaɗan ladana hmm. eh? ana hujjar gudu na mana zuci ya kana rashin gane mi a haramna hmm. haka na an so kada baki ga sauran yini liman asalin ga wajen musulunta domin sha'irar musulunci ta bayyana gari wanda yan musulunta da la'akar sai a ce to kaya baki ne bai ko sun komi sana ta faɗi haka na wanda musulunta da rahansi haka wannan da musulunta in dai alhijir ya keto in yi musulunta a cikin shirka ba to amma da ya ci gabar cin abinci ne har ta faɗi wa yana ranka bai rankawa musahabi na hmm. duk wani bana karanta sai wa qada'uhu wa nudiba qada'uhu an so kuma kirama shi shi yinin wanda ya musulunta wannan wunin wanda ya kama baki an sauran ko ne gari ba lalai na fiyanin kayan ya ana bin ka azumi an so ka gaggawa ko kakai jinkiri an so kuma ga taɓin rankon nan ka bibiya shi wato kamar azumin ka fara ta rantsuwa ko ta matu'i ko azumin jira'u sai kana iya rarrabawa amma an so ka jiranta wasu latu a yami mutu tabi ashe can ga abuwa ni ba aina sun ƙurani na so mu zo kamar duk azumin da ta tabuɗi ne bai lizima ba to in kai ta tabuɗi ne an su eh, musabi na kai ta tabuɗi ne duka saunar ta matu'i ko ya ana ka rankon azumi na ramadana ko wani to ana ka rankon azumin ta matu'i to an so ka fara da rankon azumin ta matu'i da wani awo amma in lokaci bai kunci ba ga ranka ramadana kamar irin watan sha'abana ya matsi in kake sai kayi wani to za a kai ramadana ba ka ranka sha'abana ba Eh, to a saki wancan sai a da a ranka shi don a yi diraki laramin wa'adashin sannan an so fidiya ga wanda ya rudu dotti ne ya tsuho kwarai wa'adashin da makushal mauɗa shi ma an so ya ciyar to mu zo oho haka na makushe laba wanda bai iya awa bara bai sha ruwa ba eh, mai ce kusur ba da ya bisu ba eh? haka yanku a ah, su wannan ci ba shan ruwa na kuku hmm. an so abinin kwana uku ko wani wata mutum shi azumi kwana uku kowane wata ya zama mutum ya azumi kwana uku an su haka nan nan darar na darasi na mai eh? Eh? eh? ko ya san yana iya shiga abin nan tahiyar bayan ke su abin saka kama da ainihin sa kamin gabatar da wanda zai addu'a kada a manta da tafsir a gidan malam sannan kada a manta da insha Allah wa'azi na jiha wanda za a yi wannan wa'azi insha Allah ranar juma'a da daddare